Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ah, Na kuma sake dawowa dangane da abin da ya shafi ijaba. Kuma muna ƙara faɗin dai matakin ijaba shine a ah, ka kiyaye sirrin da kake aiwatarwa ka tabbatar da mutum jiki na tsarki da da aiwatar da mafitahul amal da kuma ka sani matuƙar ka samu wasu sirrika mara kyau wanda suka wahala to lallai kai ma Allah zai jarabce ka a waye gari naka waɗanda suke yi kai ma sun daina yi. saboda haka mu taimaki juna domin Allah kuma duk abin da zamu yi mu dinga kaddara sakamakon yana gurin Allah mutane na ta kiraye kiraye akan wasu lokuta sirrukan da ake sawa sun yi girma cewar wasu da dama ba almajirai ba ne wasu kaza to mu abin da muke fata muke so waɗanda ba almajiran ba ma su zama almajiran ko kuma almajircin ya ba su sha'awa ya zama na sun amfana da shi wannan mu shine abubuwan da muke yi kuma da abin da zamu samu na shi ne domin Allah ba mu buƙatuwar yabo ko wani abu ga gurin wani don haka dai shi sirrin ijaba kusan shine jagora akan dukkanin wani almajiri mai yin harkar makaranta domin da abin da za ka roƙa in ya zama na ba a ga biyan bukata ba to lallai ga duk mutum ma'abocin gaskiya ran shi yana matuƙar ɓaci duk da Allah yake roƙo yana yiwa ka roƙe shi ta gabar ya amsa maka ta yamma to amma dai duk da haka mutum yana so ya ga abin da ya roƙa din ya samu biyan bukata akan wannan al'amarin to game da shi ijaba yadda zai zama yin Allah da duk abin da ka roƙa Allah ya amsa abin idan ya zama na abin ma sirrinka ya gaza a abin Allah ya nufa a hadimai ko rauhanai su shiga cikin al'amarin ko da baka gansa a zahiri kana mu'amala da su bai zama na dai duk abin da ka roƙa za ga abin ya kamar yankan wuƙa Allah ya nufa abin ya tabbata kuma ko da ko hatimin ko sirrin da kake ja din ya karye to lalle dai kan ga muhimman sirrika akan waɗannan musamman irin kiran da mutane suke yi amma mu da abin da muka tunkara akan abin da ya zama yadda yan uwa za a samu hanyoyi na kuɗaɗe ne da kuma hanyar da ta shafi jinnu ko ruhani. to amma tunda ana kira akan <clears throat> abin da ya shafi ijaba to lalle mun waiwayo akan wannan ɗin ga wasu sirrika akan abin da ya shafi ijaban kuma dukkaninsu waɗannan sirrika wallahi mujarrabai ne don kowanne ina gwadawa da nawa wanda nake amfani da shi maimakon in ce a samo kaza a samo kaza a samo kaza to sai nake gwadawa da nawa wanda suke gida nake amfani da su kaga magana ta kare eh, in ban ga ba ko biyan bukata akan abu ba kaga <laughs> bai kamata ne amfani da shi ba to idan mutum zai aiwatar da wannan aiki da farko mutum zai samu kasar inda jaki ya birgima kasar eh, inda jaki ya birgima to ita ake samowa idan mutum bai samu wannan ba sai ya samu ƙasar rijiyar yasa ta bayan gari ko ta daji irin rijiyar nan da ake wacce ake shan ruwa fi sabilillahi to ƙasar rijiyar wacce aka iyo yasa aka kile a gefen nan sai mutum ya dan tafi da leda sai ya ugu idan ya ugu sai zai samu sabon kasko sabon kasko gaskiya ba a yi da tsoho idan mutum ya samu sabon kasko sai ya zuba wannan ƙasar sai ta kama kusan bakin gurin Eh, yadda ko da dai baya ka ja zaka ka dinga hango ƙasar a ciki to idan mutum ya zuba wannan ƙasar sai ya samu wuri guda ɗaya sai ya sa shi a sama bakin wurin ya kallo sama to sai ya rubuta inna ma amru ya zara da shi ya kula lahu kun fa yakun kafa bakwai sai ya wanke hannun shi akan wannan wurin sai ya kuma rubuta inna ma amru ya zara da shi a washe gari haka ake dai har tsawon kwana bakwai to idan mutum ya yi wannan daga nan shi kenan ya gama to duk lokacin da yake so zai ja wani sirri kafin ya shiga ɗakin ya ɗauko takardar sirrin ko kuma kafin ya fara aikin sai ya samu ruwa a cikin buta sai ya zuba a bakin shi sai ya kurkura bakin shi sai ya zuba a kan wannan wurin sai ya sa sai ya ibi ruwa a hannun shi sai ya wanke hannu a kan wannan ita ƙasa da wurin to wannan sirrin dukkanin abin da mutum ya roƙa to la babu wata makawa insha Allah sai ka ga biyan bukata cikin wannan al'amarin cikin gaggawa abinda duk mutum ya roƙa yin Allah da sai amsa sai Allah ya amsa mishi kuma ko da ya zama na an samu wani abu na kuskure wajen harfan wasu abubuwa to yan Allah da za a ga shi ma wannan hadimai ko rauhanai ko jinnin da suke tafi da wannan abu sukan je su aiwatar da wannan abun don taya mutum aiki su taya hidima cikin wannan aikin lallai shi ma wannan sirri mujarrabi ne a gurin kuma alhamdulillah wanda duk suka yi abin insha Allah za su fito su ba da mamaki ko muna ƙara ba mu 'yan uwa shawara cewar aiki fa na makaranta jajirtaccen abu ne mutum ya kaddara yadda wani ya samo kuɗi cikin wahala ya kawo maka to fa kai ma wahalar fa dole ne naka ka zaki wajen sun koyar da kai da kaskantar da kai da kuma jajircewa wajen kaga Allah ya nufa bukata ta biya akan shi ma don ya samu biyan bukatan shi insha Allah ga masu buƙatar ƙarin bayani kuna iya kiran mu a 081 3001060 na mai magana ɗan ƙaramin almajirin ku a wanda ake malakabi da wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhani eh, insha Allah